بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أولا سافية رانر أصبر wadda ita ce safiyar 25 ga watan Jumadal Ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin tara ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na shida cikin jerin darussa da muke kawo muku daga littafin juz'un fit tamassuki bis sunani wato littafi wanda yake nasiha akan ruko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallafar al-hafiz al-imam Shamsuddin Abu Abdullah al-Zahabi rahmatullahi alaihi al-imam al-Zahabi bai gushe ba yana tattauna mana wannan mas'ala a ilmance kuma yana kawo bayanai da misalai akan bin sunna da gujewa bid'a da ababen da su ne sunna din da kuma nasiha akan cewa lalle musulmi ya dage a wajen bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma gujewa duk wani abu na bid'a a cikin aqida ko ayyuka ko zikirori ko mu'amaloli da sauran abubuwan da suka shafi rayuwa ko addinin sa Allah ya saka wa malam al-Imam zahabi da alkhairi zamu tashi a inda yake cewa wa kana yuhibbul hawla'a wal hulwa al barida wal lahma wa akla ad-dajaji والرطب والكفاء والطيبات التي بأرضه وتزوج ببدع, ببدع عشرة امرأة ولبس القميص والعمامة والجبة الضيقة وركب الفرس والناقة والحمار والبغلة ولا كان مع ذلك يكثر من التنعم والرفاهية وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلوات الله عليه وسلامه yana ci gaba da yi mana bayani akan ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tafarkin rayuwarsa bayan da ya ambaci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ki cin naman damo da aka aje damo akan teburin abincinsa sai ya cire hannunsa sai wasu sahabbai suka ce bai halasta bane sai ya ce a'a amma ni dai ba a cin shi a garinmu ma'ana kamar yadda muka ambata a darasi da ya gabata ko da baka cin wani abu ko ranka baya son shi matukar ba shari'a bace ta haramta to karka haramta shi ma kanka ko ka haramta shi ma waninka zaka iya barin shi in baka so sawa'un abinci ne ko sutura ko abin sha ko makamancin haka shine sai yake mana bayani akan abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so waɗanda kuma ya ci su na abinci ko yayi mu'amala da su na sutura yace wa kana yuhibbul halwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son alewa abu mai dadi a baki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin shi wal hulwal barida da ruwan dadi mai sanyi ruwa wanda yake sanyayye kuma mai kyau wal lahma annabi sallallahu alaihi wasallam yana son nama musamman naman akuya yana cin nama wa akalad dajaji kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci naman kaza war rutaba in aka ce warruta ba sannan kuma yana cin dabino wanda yake wato lafiyayye mai kyau da sauran abubuwa waɗanda suke ababen marmari walƙitha haka nan yana cin alƙitha wa tsayyibatin lati bi ardihi da sauran ababe masu daɗi waɗanda ake samun su a zamanin shi a ƙasarsu wata zawwaja bi bid'i asharata imra'a sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aure ba ɗaya ba ba biyu ba ya auri mata sama da goma wanda Allah subhanahu wataala shi ya halasta mushi yin aure fiye da hudu saboda maslahohi da suke tabbatattu a cikin shari'a da addini da zamantakewa da siyasar rayuwa domin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yawaita mushi yawan ƴan uwa da dangi da surukai mutane da dama su samu alfarma da alkhairansa sannan kuma a samu waɗanda za su ruwaito ayyukan shi na cikin gida dalla dalla wanda matan su za su iya yin haka mace ɗaya ba za ta iya wannan aiki ba mace biyu ba za ta iya ba mace uku ba za ta iya ba da haka aka samu mishi da mata da yawa Allah subhanahu wataala ya bashi dama yayi waɗannan auratayya da yawa Allah ne ya halasta mishi khususiyya ce tashi yayin da sauran bayi kuma Allah ya tsayi da su akan halascin auren mace maximum mafi yawa shine guda hudu fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba ina fata mun gane wannan Allah subhanahu wataala ya halasta mishi wannan wala bisal qamisa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya riga din kakkiya duk da yake a zamanin su an fi yayin a sanya kwarjalle da ainihin wato mayafi amma an dinka mishi riga kuma ya saka wal imama kuma yana yin rawani wal jubba dayyika kuma yakan sanya ainihin kaman babbar riga ko alkyabba ko wato wata riga ta sama take abdayyika tana da matsatsi warakibal farasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya hau doki wannaqata ya hau raquma wal himara ya hau jaki wal bagla ya hau alfadara duk waɗannan dabbobin ya hau su yayi amfani da su a matsayin abun hawa bai kyamaci ɗaya daga cikin su ba wala kana ma'a zalika yukthiru min at-tan'umi war rafahiyya sannan shi bai kasance yana tsanantawa wajen biyewa jin daɗin duniya da cin gayu da kwalisa ba kamar yadda Umar dan Khattab yake faɗa a cikin hadisin Bukhari ya shiga ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa wallahi ma ra'aitu shay'an yuraddu ilayhi al-basar ban ga wani abu da zaka kalla ka ƙara kalla ba abin da ya gani yace daga wata wato daga wani buzu wanda qadis wadda min tuli ma labisa ya riga ma yayi baki saboda dadewa ko kuma min tuli ma labisa saboda an dade ana amfani da shi yace sai kuma wata yar salka ta ruwa da aka rataye shine yake cewa babu wani abu da zaka kalla ka mai da idanka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauki duniya bakin komai ba saboda ba bakin komai take a wurin Allah ba shi sa bai tsananta wajen gayu a ɗakin sa ko a suturar sa ko a makwancin sa ko a masallacin sa ko a kayan abincin sa ko a suturar sa ko a kayan asas furniture din gidansa babu abin da ya tsananta wai sai ya yi su ya burge ko sai ya ci gayu ko sai ya yi kwalisa ko kuma sai ya ƙure gayu ba duk bai waɗannan ba tare da cewa ya halasta a yi daga kuɗin halas ya halasta ga wanda yake so ba haramun ba ne amma shi ya zaɓi abin da yake fi masa alkhairi ne a matsayin shi na manzo a matsayin shi na abin koyi wa ma khuyyira bayna amrayni illa ikhtara aisarhuma da dai ba a taɓa baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓi akan wasu abubuwa guda biyu ba face sai ya zaɓi wanda ya fi sauƙi a cikinsu yana daga cikin ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama son sauƙi din nan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim mutum ne mai tausayi mai son alkhairi mai son ya ga mutane su samu rangwame wanda yake ya iya jagoranci da shugabanci da haka duk abin da aka bashi shawara to sai ya zaɓi mafi sauƙi a cikin shawarwarin guda biyu ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa ya ce salawatullahi wa salamuhu alaihi tsira da amincin Allah su tabbata a bisa annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama qala ta'ala sai malam ya kawo aya Allah ya ce liyunfiq du sa'atin min sa'atihi wanda yake da wadata ya ciyar daga wadatarsa wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ata atahu Allah wanda Allah ya kuntata mishi aka aka sa mishi arzikin shi kankani ne to ya ciyar daga abin da Allah ya bashi wannan aya da yake asali tana magana akan nafaka ga mata ne waɗanda aka samu matsalar saki tsakankanin su da mazajen su to amma ka'ida ce amma daga cikin qawaid na alqur'ani liyunfiq du sa'atin min sa'ati wanda Allah ya bashi wadata ya ciyar daga wadatarsa idan Allah ya baka wadata to iyalanka su shaida wannan wadatar su ci su sha mai kyau su samu sutura mai kyau wurin kwana mai kyau abun hawa mai kyau ka wadatar da su kai ma wanda Allah ya kuntata arzikinka bai da yawa to kai iya abin da zaka iya ka sani wannan wajibi ne a kanka haka ita ce ka'ida li yunfiq sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wa qala kuma Allah ya ce kulu wa kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha wala tusrifu amma kada ku yi barna wannan ita ma ka'ida ce amma game da bukata zuwa ga abinci da abin sha da kuma hani daga israfi al-imamu zahabi na da littafi na musamman akan wannan mas'ala shine a cikin littafin shi mai suna kitabul libas wannan juz'i ne irin wannan yayi magana akan wannan mas'ala ka'ida ce sananniya kulu wakulu ku ci washrabu kuma ku sha wala tusrifu ma'ana ka ci abin da kake da bukata amma kar ka zuba fiye da bukatarka kar a dafa fiye da bukata kada a yi barna wala tusrifu kada ku yi barna kada ku wuce abin da kuke bukata duk wani yana cikin abubuwan da suke na ɗabi'a ne yin su halas ne ba a cewa ga sunna ga bid'a alal misali babu inda zaka samu inda aka ce a dinga cin abin da ake kira wa suna three square meal wato a ci da safi a ci da rana a ci da dare babu inda zaka samu hadisi akan wannan wanda yake yin haka kullum ba zaka ce mishi ya bid'a ba wanda ya ga ba haka ya kamata yayi ba shi kuma shi ya jiyo akwai al'ummomin da su watakila ba 3 square meal suke ci ba hala su zama 4 ko 5 ko 1 bisa al'adar su ko bukatar su ko arzikin su ko rashin sa dan haka ba baya cikin abin da za a ce sunna ne ko bid'a a yana cikin al'adu ne baya cikin ainihin wato sunna da bid'a Allah subhanahu wataala yace wala tusrifu kada ku israfi fahdharil wara al fasida da haka ka tsoraci alwara gudun duniya ta ka tsantsan amma wanda yake fasidi wanda yake akwai barna a cikin sa kamar yadda sufiya suke shine mutum ya ki cin halas ya ki yin abin da ya halasta wala takun inda shahwatika kar kuma ka biye ma sha'awarka wato ka zama alghari fil halali kenan ka wuce iyaka wajen abin da ya halasta har ka je ka shiga wanda ya haramta ka zama abdu shahawat wala takun abda shahawatika kar ka zama bawan sha'awa sha'awanka shine kamar da muka ja wadancan nasoshi a wancan kaset da ya gabata fadin Allah wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nemi gidan lahira ka nemi lahira daga abin da Allah ya baka wala tansa nasibaka min ad-dunya kar kuma ka manta rabanka na duniya wa ahsin ka kyautata kama ahsana Allahu ilayka kar ka kamar da Allah kyautata maka haka nan Allah ya ce qul man harama zinatallahi allati akhraja li ibadi ka tambaya wane ne ya haramta kwalliya ta Allah da ya fitar ga Uh, bayinsa waɗayi ba ta minar risk da ababe masu daɗi na arziki babu wanda ya haramta amma dai karka wuce iyaka bisa mizanin shari'a bisa ma'auni na al'ada da ɗabi'u na gari ina fata muna ganewa wa kana yamradu wa ya tadawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi rashin lafiya kuma ya sha magani ya amfani da abin da ya tabbata na magani mai amfani ya maganin wannan cuta wa yahrisu ala a audiyatin nafi'atin wa alal hijama kuma yana kokari yana kiyayewa yaga cewa yayi amfani da aduya magunguna nafi'a masu amfani su zuma da su habbatu sauda da ruwan zanzam da makamantansu abubuwa masu amfani wa alal hijama kamar yadda yayi kokari ya kula da yin ƙaho wanda ake amfani da shi ta hanyar alfasad wato a tsaga jiki a fidda jini wanda yake lalatacce ko a sanya shi a matsayin hanyar ilaj ga wani cuta ta ƙazuwa ko ciwon kai ko wani abu makamancin haka ko rauni ko gajiya kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbata game da yin ƙaho kamar da suke cikin sunanta al-Imam Ibn Majah hadisai ingantattu sun zo akan haka karanta littafin at-Tibb an-Nabawi na al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah kuma a zamanance alhamdulillahi bincike na ilimi na zamani ya gano amfani na wannan hanya ta ƙaho da haka za ka ga har yanzu ba a gushe ba ana yin shi a zamanance to wannan kenan to wannan ya gama lissafa mana irin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya a matsayin tafarkin rayuwarsa waɗanda suka halasta gare shi amma tare da yana mai kiyaye bai biye ma duniya ya sakankance da ita ya miƙa al'amarin rayuwarsa ka cokan zuwa gare ta ba, don haka ake so kai ma musulmi ka zama, ka zama kana yin abin da ya halasta, kana taƙaituwa akan abin da yake na halasci ne, kar ka biye ma duniya ka cokan ka manta da lahirarka, amma kuma kar ka ƙi moran abin da yake ya halasta na duniya bisa halas wanda ka samu ta hanyar halas sannan bisa ma'arufi. wa kana sai malam yace wa mimma uhditha daga cikin abubuwan da aka kirkiro har ila yau waɗanda suke cikin ma'auni na halas kirkira wata ke cikin ma'auni na halas shine tamsirul kufati wal basara mai da garin kufa da basara su zama birane da wasu ƴan ƙauyuka ne wasu ƴan rigage ne amma sahabbai da tabi'ai waɗanda suka zo na garuruwan suka raya garuruwan suka mai da su birane wal mana'ir da kuma hasumiya da ake wa masallaci mimbari wato manara da ake wa masallaci wanda kamar da Sheikhul Albani yake fada a cikin Al-Ajbatun Nafi'a Al-Ajbatun Nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a cewa ya tabbata dai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu irin wannan manara wato wuri mai tudu da za a hau a kira sallah ko kuma a yanzu akan yi shi ya zama alamar da za a gane masallaci ko kuma inda za a makala lasifika masallaci to wannan yana daga cikin bidiyoyi kuma malamai suna sabani akan ko ya halasta ko bai halasta ba to kamar dai da aka faɗa tun asalin waccan ka'ida shine akwai abubuwan da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana da damar ya yi su amma bai yi su ba to irin waɗannan barin su shine abin da yake daidai a daga ciki akwai irin wannan ɗin suna da ƙasa da fasahar gini da za su iya yin gini mai tsayi mai tudu da za a dinga hawa ana kiran sallah amma sai ba su yi ba to ya nuna cewa babu bukata ya zuwa gare shi kenan kamar yadda malamai suke misali da jan layi da ake a cikin masallaci a jajja layi inda za a tsaye da sahu akan carpet ko akan tiles ko akan ƙasa bukata zuwa gare da ta sahu akwai ta tun zamanin annabi da sahabbai alayhi salatu wassalam kuma za a iya yin wannan zanen amma sai ba a yi ba to wannan ya nuna cewa ba da ba a da bukata shikenan to ba a da bukata shikenan a wannan zamanin wallahu ta'ala alam wa da uddawawin da yanda Umar dan Khattab ya kirkiro ofisoshi da commission commission hukumomi da kuma aka dauki sunan mutane aka yi musu ainihin wato rajista kowa suna da diwanunsu akwai diwanul mazalim akwai diwanul zakat akwai diwani na ainihin wato kaza da kaza ofisoshi da aka kirkiro da kuma sunayen mutane da ake ba su wato haƙoƙinsu na zakka ko haƙoƙinsu na infaki ko makamantansu wa khaza'inul amwal da kuma wato bankuna na aje kuɗaɗe taskoki na aje kuɗaɗen hukuma wanda sarakuna suka dinga yi tun daga zamanin sayyidina Uthman dan Affan radiyallahu anhu da na baya-bayan shi da sayyidina Umar shi ma yayi idan aka samu dukiyoyi waɗanda aka samu a zakka ko aka samu su a ganimar yaƙi to sai a tattara a aje a wuri guda akwai mai kula da su yana da rijistar sa da takaddunsa da lejar sa waɗanda yake tara bayanai sannan kuma yana fitarwa idan an ba da request an ba da ainihin demand da makamantansu to wannan shi ma kaga a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi babu irin wannan abu amma aka samar da shi saboda bukata kuma malamai ba sa ganin shi a matsayin bid'a haka sayyidina Ali ya shi ya fara bude gidan yari inda yake tara masu laifi ya kulle su wanda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu irin wannan wurin annabi yakan sa a daura mutum ne a masallaci kamar yadda aka daura sumama daga baya musulunta amma sayyidina Ali sai ga sun yi yawa masu laifukan za su yawa a masallaci wasu kuma suna da bukatu za su iya lalata masallacin ko su da tuko su kawo najasa sai ya samu gida na musamman da yake kulle su wannan ma yanzu sunan shi bid'a amma ko dai a ce bid'a ne hasana ko kuma a ce dama ba bid'a bane domin yana cikin ɗabi'a ne da ba addini bane inda zaka gane wannan bambanci shine tsakanin abinda wanda ya yi shi ya kirkiro shi ne yana sa ran samun lada yana ganin ibada ce yake to wannan bid'a ce a cikin addini kenan abinda kuma wanda ya kirkiro shi yana yi yana yin shi ne saboda buƙatar shi ta rayuwar duniya ta saye wannan abun baya sa ran wannan abun a matsayin ƙurba neman kusanci ga Allah ko abin da zai bashi lada ko ya sa Allah ya ƙara mishi ɗaukaka to wannan ya zama wato bid'a kenan a cikin ɗabi'a ya zama bid'a kenan a cikin lafazi wato ba a cikin lugha ba a cikin urfi na shari'a ba malam yace wa amsalu zalika mimma fa'alahu al-khulafa'ur rashiduna da misalan waɗannan abubuwa da dama wanda al-khulafa'ur rashiduna suka aikata shine kaman gidan yari din da sayyidina ali yayi kaman kaura da sayyidina ali daga madina ya koma kufa saboda bukata kamar irin abubuwan da sayyidina umar yayi na wato ya sanya gwamnoni a garuruwa daban-daban ya sanya dokar cewa duk wanda ya ainihin wato yi watanni kaza a wurin jihadi ya dawo gida ya zo ga iyalinsa ya sanya wasu sahabbai dokoki ya hana su barin garin Madina sai sun nemi izininsa saboda su zauna su ci gaba da bashi shawara ya ci gaba da gudanarwa da irin su da dama wal a'immatu da limamai awul ummatu kulluha ko kuma al'umma gaba ɗaya suka zo suka fara yin wani abu wanda da ba a yi al'umma su zo malamai su zo su fara yin wani abu wanda ba a yi al'umma su zo su fara yin wani abu wanda ba a yi bisa bukata bisa bisa ainihin wato haja kamar yadda misali a yanzu muke gani irin waɗannan abubuwa da ake na rikodin na ɗaukan karatuttuka a taskace su a ababen ɗaukan bayanai na hoto na murya ko na duka biyun da sauransu a ga wannan al'umma ta raja a gaba ɗaya tana yin shi amma ba wanda yake ganin shi a matsayin wato wani abu ne na musamman da ake samun lada da shi sai dai asalin ladan isar da saƙon haka rubuta hadisai da rubuta maganganu da makamantansu ga sunan dai abubuwa iri daban-daban wastadalla mutakallimun ala man ankara alaihi ba'da hijajihi wa masailihi بأنه بدعة لأن السلف لم ينقل عنهم نهيك عن ذلك wace mutakallimi wato wanda yake dan ilmul kalam wanda yake harka ta ash'ariyanci na tauhidi na surutu din ana ce musu mutakallimun saboda yawancin alkalamu fi kaza alkalamu fi kaza ko kuma saboda gaba daya ilimin nasu zance ne kawai babu nasoshi tawili ne da maganganu to da aka yi mishi inkari man ankara alai sai ya kafa hujja ba'da hijajihi wa masaili aka yi mishi inkari akan wani sashi na hujjoji da mas'alolin da yake tattaunawa bi annahu bid'a aka ce mishi wannan irin karatu naka bid'a ne li anna salafa lam yunqal anhum nahyuka an zalika sai yake cewa shi hujjarsa ai salaf din basu ce kada ayi ba ai salaf ba su ce ka ayi kaza ba suna irin wannan kaida ta cewa annabi ya hana shi ne ba kyau ai ba a samu inda aka hana ba fala budda an yujibahu bi anna salafi mahtaju ila nahyi sai a bashi amsa a ce ito ai salaf ba su buƙatu zuwa ga hanawa ba domin abin bai faru balanta nasa hana shi annabi sallallahu alaihi wasallam misali bai taba ganin ana maulidi ba balanta na ya hana to karka wani ya ce to ai annabi ya hana shi ne hujja to ai annabi bai taba ganin ana yi ballantana ya hana annabi bai taba ganin ana zama a tare a yi kaza ballantana ya hana annabi bai taba ganin ana yin baddi ballantana ya hana da haka annabi bai hana ba tabbas yana iya zama hujja ne in abin yana da asali a cikin addini amma wato annabi ya gani bai hana ba amma abinda annabi bai gani ba to ba za a yi mai ilzami a ce kuma dole ya hana ba ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa fala budda an yujibahu bi anna salafa mahtaju ila nahi wa dallatin nususu ala nahi nassoshi kuma sun zo burjik sun nuna hani zuwa ga irin wannan tauhidi da irin wannan tattaunawa fan nahyu hasanu da haka a hana din abu ne mai kyau wa aidan har ila yau fa idza kana al fi'lu bid'atan idan abu ya kasance du bid'a ne muka yadda cewa lalle su annabi din sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su yi ba to mun sani cewa wal bid'atu dalala bid'a kuma bata ce fa hadha tanaqudun to kaga ya zama akwai tufka da warwara idan aka ce tunda annabi bai hana ba to abu ne mai kyau amma kuma ai abin fararre ne to mun san kuma abu fararre kuma bata ce to ya zai abu daya ya zama bata kuma ya zama mai kyau kaga ba zai yi ba malam yace fal fi'lu in thabata husnuhu bi adillatin shar'iyyatin fan nahyu anhu bid'a duk aikin da ya tabbata akwai dalilai na shari'a da suka tabbatar da shi to a hana yin shi bid'a ne wajibi ne a bari a ci gaba da yin shi wa in lam yadulla alaihi shar'u fa huwa bid'atu idan ku babu dalilai da suka goyi bayan shi to bid'a ne wan nahyu anhu sunna to anan a hana shi ya zama sunna وربما كان فصل الخطاب أن بعض الفعل حسن وبعضه سيء yace watakila abin da zai raba wannan gaddama shine a ce ana iya samun wani aiki ya zama a cikin aikin akwai wani sashen abin da yake bid'a mummuna akwai wani sashen abin da yake kyakkyawa a cikin aiki guda daya misalu misalin wannan annazaru wal munazara tattaunawa da jayayya yin muqabala faljidalu bil husna hasanu tattaunawa da yin jayayya da abu mai kyau to wannan karɓaɓɓe ne wa minhu mazmumun akwai kuma wanda yake abin ki a cikin jayayya qala Allah ta'ala ga abinda Allah yake cewa ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru babu masu yin jayayya musu da ayoyin Allah sai kafirai kaga wannan jayayyar mummuna ce abin ki ce wa qala ta'ala yajma'u al-amrayn sai kuma Allah ya hada biyun yace ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm to ga kunan kun yi jayayya akan abin da kun nemi kafa hujja akan abin da kuke da ilimi ma'ana a nan ba a zarge su ba kenan kana iya kafa hujja akan abin da kake da ilimi falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bi ilm amma dan me zaka je ka dinga kutsawa cikin abin da baka da ilimi a cikin sa wannan shine abin da aka hana faman jadala fil haqqi ba'da ma tabayyana fa huwa mazmum duk wanda yake jayayya yake rigima da gaskiya bayan gaskiya ta bayyana gare shi to wannan abin zargi ne shi sawa'un qasada nasara imamihi aw hawahu wajadala bila ilmin ko da daidai wa daida ya zam ya nufaci ya taimaki ra'ayin limamin sani ko ya taimaki son zuciyarsa don haka yake jayayya ba da ilimi ba dan adam a bisa ɗabi'arsa kamar yadda ainihin wato abdurrahman al-muallimi yake faɗa cewa dan adam yana da nasibi ko mun nagartarsa yana da nasibi na son zuciya shine abin da ya riga ya saba da shi abin da yake so abin da ya riga ya kulla a zuciyarsa abin da ya riga ya yarda da shi to yana so ya ci gaba da tabbatar da wannan abu duk sanda yake neman hujja to Allah Allah yake samun hujja ta goyi bayan wannan abu da haka ba a so ka kafa magana sannan ka nemi hujja a nemi hujja sannan ka same ta sai ka kafa aqida ko tunani a karkashin ta to haka idan mutum ya dauki wannan ɗabi'a ta cewa bari ya kare abin da limamin sa yake akai ko ya kare abin da son zuciyarsa yake akai ko ana ha maza ana ha mata da zai zama abin zargi kuma zai fada bata da barna da tawili da son zuciya domin ya riga ya kudirce abin ya yadda da shi yanzu kawai yana neman duk abin da zai kama ne kowane iri ko yaya yake ya murɗe shi ya ce dalili ne to karka yadda ka zama haka a matsayinka na musulmi karka kudirce wani abu sai ka samu hujja akan kudirce shi fara neman hujjar tukunna fana neman abin da yake shine dalili na shari'a to abin da dalilin ya hukunta sai ka bi salon dalilin sai ka bi sawun dalilin ka bi tafarkin da yabi ina fata mun gane wannan Allah ya ci gaba Allah ya ce ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilm falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm faman jadala fil haqqi ba'da ma tabayyana fa huwa madhmumun sawa'un kasada nasra imamihi aw hawahu wajadala bila ilmin yayi jayayya ba da ilimi ba ومنه قوله عليه السلام في السنن hakanan kuma irin wannan abin da za a samu aiki daya ya zama yana da kyau yanzu kaga jayayya akwai mai kyau akwai mara kyau kaga duk abu ɗaya ne amma akwai mai kyau akwai mara kyau hakanan ga wani misali da annabi ya ce alqudatu salasatun alqalai iri uku ne qadiyani fin nari alqalai biyu yan wuta ne wa qadin fil janna alqali ɗaya kuma dan aljanna annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam rajulun alimal haqqa faqada bih mutumin da ya san gaskiya kuma ya hukunci da gaskiya fa huwa fil janna wannan da aljanna ne wa rajulun qaba ala jahlin fa huwa fil nari da mutumin da ya hukunci da jahilci to shi kuma dan wuta ne wa rajulun alimal haqqa faqada bi khilafihi da mutumin da ya san gaskiya sai ya hukunci da sabanin gaskiya fa huwa fil nari shi ma dan wuta ne kaga duka aiki iri ɗaya suka yi amma na ɗaya abin yabawa na sauran guda biyun abin zargi saboda bambancin ƙa'idar da suka bi da tafarkin da suka wajen aikata aikin wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Ibn Majah daga ainihin Buraida daga daga daga babansa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Sheikh Al-Albani Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ya inganta shi a cikin Irwaul Galili في تخريج أحاديث المنار والسبيل وكذلك المفتي والشاهد والمصنف والمحدث hakanan waɗannan mutane su ma za ya samun aikin da suke zama mai kyau ko mummuna aikin da suke zama abin yabo ko ya zama abin mummuna su wane ne al-mufti malami mai bada fatawa wash-shahidu da wanda yake zuwa ya bada shaida a gaban alkali ko a gaban wani shari'a wal musannifu da marubuci wal muhaddisu da malami mai kantar da hadisi a cikin su wanda duk ya aikin shi don Allah ya yi shi a bisa ilimi a bisa mutunci da sanin ya kamata aikin shi ya zama abin yabo wanda ya sanya kin Allah ko kin gaskiya ko son zuciya ko riya ko barna ko zalunci ko duk wani abu da ya saba wa mabda'i na shari'a da mutunci da sanin ya kamata to aikin da yayi na malantan nan ko na alƙalanci ko na rubutu ya zama ainihin wato abin zargi faman takallama bila ilmin wanda ya je magana ba da ilimi bai ba da fatawa ba da ilimi ba ko ya rubuta jahilci ko ya ba da shaida ba da ilimi ba ko ya karantar da abin da ba ilimi ba ko ya karantar da mutane abin da yake sarransa ne surutun shi ne kawai au hada anil haqqi ko ya karkace ya bar gaskiya yana kallon gaskiya saboda wani son zuciyarsa sai ya faɗa abin da ba shine gaskiya ba mutane sun amince da shi suna sauraron fatawarsa ya gaya musu son zuciyarsa mutane sun amince da karatun shi suna sauraron iliminsa ya gaya musu son zuciyarsa to wannan au ta kallama bi ilmin ko kuma yayi fazalimun to wancan azalimi ne azalimi ne wanda ya magana ya karkace daga gaskiya ko ya magana da jahilci au ta kallama bi ilmin sai kuma wanda ya magana bisa ilimi fatawa da ilimi shaida akan ilimi rubutu akan ilimi karantarwa akan ilimi falahu ajrani sai ya dace to ya samu lada biyu in asaba in ya dace da gaskiya ya faɗi gaskiya ya dace da gaskiya ya samu lada biyu wa au wahidun ko kuma ya samu lada ɗaya in akhta ya magana akan ilimi ya yi ijtihadi da iliminsa da abin da ya sani sai ya fada cikin kuskure lam yusib kabada alhaq bai dace da ainihin hantar gaskiya ba bai canki gaskiya ba ya kuskure to anan ma yana da lada guda ladan kokarinsa wajen gano gaskiya wajen faɗin abin da ya sawwaka na iliminsa da fahimtarsa gwargwadon ijtihadinsa faman jadala al-khasma bi hujajin sahihatin dalla alaiha an-nassu aw al-ijma'u hakanan ga wani misali wanda ya yi jayayya ya ainihin tattauna da abokin husumarsa bi hujajin sahiha da hujjoji ingantattu dalla alaihan nassu waɗanda alkur'ani da hadisi suka nuna su awul ijma'u ko ijma'i ya tabbatar da su inda alhaja a san da ya buƙaci zuwa ga wannan tattaunawa fa huwa muhsinun shi ma wannan ya kyautata in saluhat niyyatu idan niyyarsa mai kyau ne wa zalika min furudil kifayat irin wannan tattaunawa da da musayya da kokarin kare gaskiya da mai da martani ga wanda yake ya barnatar da gaskiya to fardi ne na kifaya wasu na iya wakiltan wasu wannahu anhu udwanun a hana tattaunawa ga baki daya to wannan shi kuma wato udwani ne wuce makaɗi da rawa ne wa man jadala bila hujajin wanda ko ya tattauna da wani ba bisa hujja ba wa arada anin nususi ya kauda kai ya bar nassoshi wa masha ma'a ra'ayi ya gudana a bisa a ganin shi da san zuciyarsa wa hawahu da sarransa kama yaf'aluhu kathirun minal mutakallimina kamar yadda da dama daga cikin masu tsoma baki su magana akan abubuwa suke magana da sarrai da bin san zuciya da karkata zuwa ga abin da ransa yake so ba tare da bin hasken nassoshi ba fa huwa minal madhmumina to wannan yana cikin waɗanda ake zargi la siyama idza waqa'ahu hijajuhu fi tadhamumi musamman idan wato kafa hujjan shi din nan ya auka da shi cikin at-tadhamumi cikin wato zargin junansa cikin yin abubuwa da za su zargi junansu shi da abokin hamayyan nashi mimma yukhalifu al-kitaba was sunna je suna zargi suna aukawa cikin abin da ya sabawa alƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi sallama wa nahayihi wa nahayuhu sunnatun hasana to hana irin wannan hana mutum ya shiga cikin wato tattaunawa wadda za ta zama babu hujja tattaunawa wadda ba akan tafarkin gaskiya ba tattaunawa a bisa ra'ayi da a ganina to hana wannan sunna ne qala Allah ta'ala Allah yana cewa man yuti rasul wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim lalle wanda yake da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ulaika to irin waɗannan ma alladhina an'ama Allah alaihim suna tare da waɗanda Allah ya yi musu ni'ima suna tare da waɗanda Allah ya yi musu ni'ima cikin annabawa minan nabiyina was-siddiqina wa shuhada'i was-salihin haka faɗin Allah wa in tuti'uhu tahtadu lallai in kuka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da'a ta hatadu za ku samu shirya Allah ka samu cikin masu da'a ga manzanka sallallahu alaihi wasallam fa alal alimu أن يفت فعلى العالم أن يفتش على المسألة النازلة في كتاب الله abin da yake akan malami aikin da ke akan malami wanda ya amsa sunan malanta shine idan ya samu wata mas'ala da ta bujuro bai sanya zai da ita ba wani sabon abu an mishi tambaya akan wani abu da shafi rayuwa ko addini ko zamantakewa ko aure ko saki ko kasuwanci ko cinikayya ko zakka ko wani abu daga cikin sababbin abubuwa waɗanda zamani yau da kullun ke kawo su sai ya duba fi kitabillahi sai ya bincika a cikin alqur'ani fa in lam yajid fattasha sunana in ya gaza samu a cikin alqur'ani sai ya kuma duba hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa in lam yajid nazara fi ijma'il umma in ya rasa babu a alqur'ani babu a sunna sai ya duba a cikin ijma'i na malamai wa hadha huwa al-mujtahidul mutlaq mutumin da yake da ƙarfin ilimin da zai duba alƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitar da hukunci shi ake ci mashi mujtahidi wanda yake sake babu kaidi wato mujtahidi lamba 1 kenan wato malami wanda yake yana da ƙwazo ilimin shi ya bunƙasa wa anna yujadu zalika malam yace amma ina ake samun irin wannan mujtahidai sun yi karanci a zamanin su ma kenan ballantana kuma a wannan zamani da muke rayuwa babu shakka akwai karancin mujtahidai ba a cewa babu amma dai akwai karanci wannan shine ka'idar duba nassoshin alkur'ani da sunna domin zakulo abin da zai goyi baya ko ya bayyana matsayin wannan mas'ala in ba a samu ba sai a duba fatawoyi da da maganganu na malamai da ijma'in malamai har a samu matsaya in ba a samu ba idan malamin ya kai malami shi sai ya ma abin matsaya yayi shi da waninsa ko kuma shi kadai to wannan shi ake ce ma mujtahidi al-mutlaq ko kuma mujtahidi al-muqayyad wato wanda yake takaituwa akan fanninsa kaɗai ko yake takaituwa akan yin ijtihadi a cikin mazhabarsa kaɗai wa min ad-dalili ala masaila idda tarkuhu aw iqraruhu ma'a ilmihi alayhi salamu bil mas'ala yace daga cikin dalilai da suke nuni ala masaila idda suke nuni zuwa ga hukuncin mas'aloli da yawa shine tarkuhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar abin bai magana akan shi ba au iqraruhu ko ya tabbatar da mutane akan abin da ya same su suna aikatawa salawatullahi wa salamuhu alaihi ma ilmihi alaihi salamu bil mas'ala tare da cewa ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da wannan abu a ƙasa malam mai ta'aliki sai yake cewa yushiru zahabi ila qa'idati sunna at-tarkiyya zahabi yana ishara zuwa ga ƙa'idata ta sunna at-tarkiyya sunnatut tark sunnar barin abu wahiya ita ce idza taraka ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fi'ila ibadati min al-ibadati idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar aikata wani abu cikin ayyukan ibada ma'a kauni mujibiha wa sababiha al-muqtadilaha qa'iman thabitan ya kasance a wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari akwai abin da yasa ayi din dalilin yin ya taso kuma suna da halin da za su yi kamar yadda muka yi kwatance da wato yin zanen sahu haka ɗauki wani kwatancen ina hukuncin sallaya da mutane suke riƙewa su kai masallatai wani ma ya je ɗaura a kanta masallaci da makamantansu an tambayi ibn timiya irin wannan tambaya kamar yadda yake cikin majmu'ul fatawa mujalladi na biyu ibn timiya ya ce wannan bid'a ne ba shi daga cikin abin da yake sunna da zamanin sahabbai to kaga shine irin wannan abin da muke faɗa yanzu mutum zai mamaki kwarai ya ji an ce wannan bid'a ne wataƙila saboda bai taɓa tsammanin haka ba tun da ka taso kaga ana yi kowa na da sallaye shi ta masallacin juma'a har ma ta sallah ta yau da kullum in an je maka masu ake kawowa tsaraba kowa da liman da ladan da mamu da kowa yana da shi amma an tambayi malami bijimin malami ibn taymiya cewa ina hukuncin haka yace bid'a ne saboda gashi a zamanin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna sallah ne a ƙasa ko abin da ya sawwaka har sa gushin a tabo da sauransu kuma suna da irin waɗannan ababen shimfiɗawan a gidajensu buzu ko makamantansu amma ba sa ɗaukowa su zo da shi masallaci to kaga akwai ƙasa a masallacin kuma suna da abin da za su ɗauko su kawo amma ba su ɗauko sun kawo ba wannan ya nuna to yin haka bayi da asali kenan ina fata muna ganewa haka tasbihi yin tasbihi da yatsu annabi sallallahu alaihi wasallam yake a zamanin shi akwai abin kirgawa ko babu akwai amma yana kirgawa da hannunsa har kuma yake cewa innahunna mantuqatu waɗannan yatsu ranar alkiyama za su yi magana za su bada za su bada shaida akan cewa kai tasbihi da su to kaga tunda bai yi ba kuma gashi akwai buƙatar kuma akwai abin da za a yi toyi da hannu shine asali al-imamu shaukani a cikin dalil autar ya kawo wasu asar da yawa da suke nuni zuwa ga cewa wasu cikin sahabbai suna yi su abu huraira da makamantansu wanda yake nuni zuwa ga ana iya yi din idan akwai bukata kana iya amfani da carbi ko wani abin kirge amma su suna yi ne suna aje shi a inda suke zama su yi tasbihi kamar abu huraira suna aje shi ne a inda yake zama ya tasbihi in ya gama ya bar shi a to wannan riko da shi da ake aita yawo da shi ko a rataya a wuyafa aga wannan bai da asali ina fata muna gane wannan jama'a to shine ake ce masunatu tarki wal mani'u minha muntafiyan babu abin da ya hana ayi amma sai ba ayi ba fa inna fi'laha bid'atun yin wannan aikin ya zama bid'a ka talaffuz bin niyyati inda dukhulis salati kaman fadan nawaitu ada'a salati subhi faran nayi niyyar yin sallah asuba ta farilla furta wannan bid'a ne domin akwai inda akwai bukata to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta da shi da sahabbai wal adhani lil idaini da yin kiran sallah dan sallar idi ta karama ko babba za a yi sallan akwai ladanan akwai mutanen za a iya a kira su inda an so a kira su amma sai ba a kira su ba aka ki yin kiran sallah to da wani zai zo yanzu ya kiran sallah ranar idi a ce mishi ai ba kyau sai ya ce kiran sallah sai a ce eh saboda ba a yi ba kaga in yace ai ai ba a yi ba ba hujja bane annabi ya taba hana ka ai annabi bai hana ka ayi ba amma ba ayi ba bai ce ayi ba sallallahu alaihi wasallama malai yace ka duba littafin iktida'us siratal mustaqim na ibn taymiya da majmu'ul fatawa a cikin juz'i na 26 da al-ittisam na ash-shatibi cikin juz'in sa na farko da littafin usuli ilmu usulul bid'i na al-halabi da kuma qawaidu fi ma'rifatil bid'i na al-jizani Allah ya saka musu alkhairi ga baki ɗayan su to wannan kenan ta'aliqin da sai mu kuma baya inda yake cewa kama yustadallu bi tarkihi zakata fil khadarawati allati bil madinati ala adami al wujubi kamar yadda ake kafa hujja da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai karbi zakka ba akan al khadarawat kayan lambu wato irin su latas da lansir da kabeji da kokumba da tumatir da tattasai da atarugu da kankana da makamantansu kayan lambu kayan marmari kayan miya da makamantansu akwai su a Madina al-khadarawat vegetables annabi yana raye a Madina ana noma su amma bai ce a bada zakkar su ba to wannan yana cewa ba su da zakka kenan da suna da zakka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da ya karba wa bi tarkihi nahayahu lil habashati an zafani da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hana waɗannan baƙaƙen fata su yi wasa fil masjidi ala rukhsa su yi wasa a masallaci amma bisa ruksa sassauci wanda hadisin Aisha ya tabbatar da waɗannan habashi sun zo ranar sallah suna wasa da makamansu ko sandunansu a cikin masallaci kuma Aisha ta tsaya tana kallon su manzo Allah sallallahu alaihi bai hana ba da haka nan halascin wasa irin wannan wanda zai karfafi musulmai ko ya ba su dama su rage tension ko su rage zafi ko kuma su nuna al'adunsu kamar hawan sallah kamar bikin sallah da makamantansu sai dai kamar da malamai suka ce wannan ba wai yana nufin dole sai an je an yi a masallaci ba musamman a san da zama masallacin ana yin wani abu wanda yake muhimmi a ciki bai yiwa ana sallah a masallaci ko ana karatu kai kuma ka koma gefe kai da abokinka kuna dambe ko kuna kokuwa ko ku zo da bal kuna bugawa a ciki wannan ba haka bane domin dama ruksa ce ruksa kuma tana nuni wato abinda da ba haka yake ba amma wata bukata ta sa shari'a ta ce a yi a haka kamar rage sallah kaga sallah cikakkiya yake kamar cin abinci ga wanda yake halin azumi a ramadana kaga ba abin da ya kamata ya ba kenan amma an mai sassauci shine ma'anar rukhsa ba wai shi sunna ne wanda in kai zaka samu lada ba a rangwame ne saboda sauki da Allah yake so ya mana wa bi tarki ta'zini fil idi da kuma barin kiran sallah a sallar idi wal khusufi da sallan kisfewar rana ko wata wal istisqa da sallah ta ainihin wato roƙon ruwa ala adamil ijabi akan cewa to tunda ba a yi ba to duk waɗannan ba dole bane kenan da aka kar dan za a je roƙon ruwa a kira sallah ko kuma za a je sallar idi a kira sallah duka ba sunna bane wa annahu laysa bidinin ma amsak an fi'li ma amsaka an fi'li kuma wannan yana nuni zuwa ga abin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kame daga barin sa bai yi ba to yin haka din ba addini bane kenan if al'amuru bihi wannan dubu ma'aƙiyamil muktadi dalla ala annahu laysa bi hasanin wala birrin yayin da kasancewar ba a yi umarni da shi ba ba a kwadaitar da a yi ba tare da ga dalili ya tsayu na buƙatuwa zuwa ga ayi ɗin ya nuna cewa to wannan ba abu ne mai kyau ba kuma ba biyayya Allah ba ne abin ba yi da kyau kuma ba biyayya Allah ba ne saboda akwai buƙatar ta taso kuma za a iya yi ɗin kuma akwai halin yin amma ba a yi ba wa ma urisa ba'dahu wa kana mimma ilaihi hajatun fa hasanun abinda kuma aka kirkiro a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya zama bukata ce ta sa aka kirkiro ba wai so ake kawai a kawo wani sabon abu ba fa hasanun to abinda sahabbai suka yi abu ne mai kyau kafar da umar lissahabati wa ghairihim kamar da umar ya sanya wa sahabbai da wasunsu ya sanya musu alawas bayan da daular musulunci ta samu wadata sai umar dan khattab ya sa aka rubuta sunayen sahabbai yan badar daban yan kaza daban ahlul baiti makusanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matan shi waɗanda suke suna da wata dangantaka ta musamman as-sabiquna al-awwaluna kowa sai a rubuta in wata ya kare ko shekara a kai mai abin da za a kai mishi akwai wanda yake ba su kimanin dinari dubu biyar ko makamantan haka sai na Umar yayi ta basu to wannan shine abin da Umar yayi na fardil al-fardil sahaba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu halin yin wannan ba sai na baka bai samu halin yi ba amma abu ne mai kyau wa kattarawihi hakanan tattara mutane su zo su sallar tarawih abu ne mai kyau wa jam'in nasi ala mushafin da kuma tsaida mutane akan Qur'ani guda ɗaya bayan da kowa yana da nashi kuma Qur'anan suka samu saɓani har abu yana nema ya zama faɗa har rikici har ana jiwa juna mummunan fasara da jifan juna da mummunan lakabi da haka sai na Umar dan Khattab wa min ba'di Uthman Usman shi ya cika wannan aiki radiyallahu anhum ajma'in shi yasa ake dangantawa ana cewa mushafu Uthmana thumma khalafa qaumun i'tadau fil ju'i sannan sai wasu mutane suka biyo baya waɗanda suka wuce makaɗi da rawa wajen yunwantar da cikinsu su cin abinci da sunan addini wasahar sannan su tsawaita wajen ƙin yin bacci ba sa yin bacci da sunan suna addini sun ga su agun sun ga abinda sahabbai suke yayi kaɗan to bari su su yi da yawa da haka sai suka daina cin abinci su yi ta jin yunwa ba dare ba rana ba su cin abinci su ƙi yin bacci ba dare ba rana war rahabaniyya da kuma ruhubaniyanci irin abin da kirista suke kamar da Allah ya faɗa wa ruhubaniyyata nifta da uha ma katabnaha alai mutum ya kisa takalmi ya kisa kaya sai wani launi na musamman ya ƙi yin aure ya fita daga cikin mutane ya zama irin abin da ake cema wato irin nuns kenan wato arrahibat ko arrahib a cikin coci-coci ana samun irin waɗannan shi sa a bisa tafarkin addinin coci ma ba za ka shiga irin wannan abin ba sai ka ɗauki alkawari na musamman sai an maka alkawari an maka wata tarbiyya ta musamman kuma ka yi alkawarin cewa babu ruwanka da waɗannan abubuwa daga nan shikenan rayuwarka ta zama kamar ba ta ɗan adam ba kana so ka shiga irin riga ko irin sutura ko irin ɗabi'a ta mala'iku ba ci ba sha ba ɗabi'a irin ta aure ko zamantakewa ko makamantansu ko sana'a ko kasuwanci ko neman arziki ko noma ko kiwo duka ba za su yi ba to irin wannan abun wa fil masaili suka kuma nutsa cikin mas'aloli da suka shafi aqida suka shafi janibin Allah suka shafi magana akan kaddara suka shafi magana akan sifatu suka shafi magana akan abubuwa ire-iren waɗannan suka kutsa was-sama suka kutsa a cikin al'amari na sauraron kaɗe-kaɗe da sauraron wato abin nan waƙe-waƙe wafi bazli buyutul amwali sannan suka kutsa game da sakin dukiya ta ɓangaren shugabanni kenan suna almubazzarantar da dukiyar gwamnati liman sha'u wanda suka ga dama su bashi wa man ilmustahaqi yayin da kuma wanda ya cancanta wanda shi shari'a ta ce a ba shi kuma sai a hana shi talaka ko mabukaci ko wanda yake matafiyi ko da wato dan hanya kenan ko wanda ake bi bashi ko wanda yake yana da hammala ko makamantansu sai a hana shi sai a ba wanda bai cancanta ba wa ta'addaw fil uqubati sannan suka wuce iyaka wajen ukubobi irin abin da muka ji hajjaji yana yi su kashe su yanka ko su kona ko a kashe bisa kawai shubha ko a kwace duk dukiyar mutum a mishi musadara da shi da dangin shi da ƴan uwansa saboda yayi halifa laifi ko makamancin haka wal jawri suka tsananta wajen zalunci wahtalu ala riba sannan mutane suka dinga yin dabaru suna yin hila wajen cin riba suka dinga yin dabaru irin na banu Isra'ila dan su ci riba aw balagu fi nafi sifati aka samu kuma wanda suka kai matuƙa suka nutse wajen kore siffofin Allah domin suna ganin haka tanzihi ne siffar hannu siffar dariya siffar istiwa'i siffar ido siffar kauna siffar fushi siffar magana da ire-iren su da suka yi ta kore su aw fi ithbatiha da kuma wanda suka kai matuƙa suka dinga tabbatar da siffofin na suka shabbanta su da na mutane wa tanatta'u suka zaki aka samu zakewa da zafin kan addini wa zabaru akai ta rubuce-rubuce shine ma'anan azzubur ko kuma wato azubur ya zama da ma'anar wato aka kamba ma abu aka kamba ma ya zama katoto kamar da Allah ya ce atuni zubur alhadidi ai alhadidin kabir kenan ko kuma azubur ya zama wato rubutu aka ta rubutu aka wannan abubuwan fala quwwata illa billah babu karfi babu dabara sai ga Allah subhanahu wataala wannan wannan gaba az-zahabi yana takaita mana bayani ne akan abubuwa da suka faru da tafarkoki da ƙungiyoyi da mazhabobi da al'ummomi sashi daban-daban wanda suka haɗu suka kawwana abubuwan da suka haifar da canji ga baki ɗaya kama aka canza addinin ko aka warware tirakun addinin kaga dai akwai ɓangaren sufiya su ne masu ainihin wato yunwa da kwana ba bacci da gujewa duniya a bisa tsarin da ba na sunna ba akwai ɓangaren ainihin wato a ‘yan ilmul kalam su ne masu kutsawa cikin masailu haka as-sama shi ma ɓangare da shafi sufiya akwai ɓangare na shugabanni da sarakuna wanda suka barnatar da dukiyar baitul mali suka barnatar da ita suka hana wanda ya cancanta suka ba da cancanta ba suka dinga zalunci da ukuba akwai ɓangare na mutane ‘yan kasuwa masu cin riba da sauransu akwai ɓangare na malamai da ɓangaren musabbita masu tabbatar da sifatu wanda wasu suka zaƙe har suka zama mushabbiha da masu nafi sifati wanda suka zaƙe daga ta'awili har suka kai ga yarfar da sifofin gabaki ɗaya to duk waɗannan abubuwan da suka faru su ne suka haifar da aka samu wato faɗaɗuwa da yauƙaƙuwar bid'o'i da samuwar wato tushe na abubuwan da suka haifar da canza addini da yin shi ba yadda aka san shi ba da ibin tafarkin rayuwa ba irin ta magabata ba da sai mu tuna magana da ibn hajarin ya faɗa cewa duk abin da kake yi yi kokari ka tsaya akan na annabi din sallallahu alaihi wasallama wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallama in kuma har ka tursa su za ka yi wani abu wanda ba nasu ba da yi kokari ka kayi abin da ya shiga cikin asalin ka'idoji ne ko kuma abin da ya zama maka tilas din tilas din larura babu yadda ka iya don kai haka insha Allah sai ka tsira Imam Zahabi bai gushe ba yana yi mana nasiha da jan kunne akan mu sunna mu gujewa bid'a saboda yadda lokaci ya kure za mu saurara anan sai Allah ya hada mu a darasi na gaba insha Allah nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh